halaka shi bakin na na Aisha Allah ka halaka shi ɗan shiya Allah ka ɗaya musu albarka Allah ka mai ɗan shiya Allah ka lalata su Allah shi ka musu bala'i Allah bala'in gabas da na kudu da na yamma da na arewa Allah ka haɗo shi ka ɗaba ɗan shiya Allah ka lalata ɗan shiya duk Abubakar Allah ka halaka shi duk Umar Allah ka halaka shi duk Usman Allah ka halaka shi na na Aisha Allah ka halaka shi Hafsa Allah ka halaka shi duk wanda bai son sabai Allah ka halaka shi wanda bai son matan manzon Allah Allah Allah ka halaka shi أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa na ci karo da bidiyon wannan malami inda yake ta wannan addu'o'i Allah ya yi kaza da yan shiya Allah ya ɗebe musu albarka ya ɗaiɗaita su Allah ya yi kaza na farko wannan abin da ya yi ba daidai ba ne kwata-kwata ba daidai ba ne wannan baya kan addinin musulunci shin na farko shi musulmi a koda yaushe abin da yake dubawa madubinsa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da sirrin su Abdullahi ibn Ubairu ibn Salul wanda su waɗannan Abdullahi dan Ubairu dan Salul annabi sallallahu alaihi ya san cewa munafiki ne da shi da jama'ansa Allah ya tabbatar wa annabi haka amma ba inda aka samu saboda ya riga ya raba kanshi cewa shi musulmi ne ba inda aka samu annabi ya fito ya la'ance shi babu ba a taba samu ba babu sannan na abubakar ba mu taba jin inda ya fito yake la'antan wani mai sallah ba duk mutumin fa da yake faɗin la ilaha illallah ba fa karamin mutum bane duk mutumin da yake la ilaha illallah yake khamsu salawat yake azumi yake zakka yake duk abin da ake yi wannan fa wannan fa ba wai yana da girma a wajen Allah amma duk waɗannan addu'a na menene wannan menene suka yi menene laifinsu su waɗannan 'yan shi'an ne ni kam laifinsu wai kamar yadda ya ce duk wanda baya san sayyidina Abubakar baya san sayyidina Umar baya san sayyidina Hafsa da sayyidina Aisha a lallai da kuma sabon manzala kamar da ya lissafo to abin da yake faruwa shine shin duka ƴan shi ne suke da irin wannan gidan duka ne suke yi duka ne suke zagin sayyidina Abubakar zagin sayyidina Abubakar zagin sayyidina Umar zagin sayyidina sayyidina Hafsa zagin wannan kuskure ne kuskure ne in ko mutum Allah ya jabshe shi da wannan to wannan abin da kai ba shi ne ake yi ba ba shi ne ake yi ba in suna yin shi'a kake musu kake musu kai waye baka dama a ina ne ka samu lasisi naka na kaje kai wahabiya a ina ka samu lasisin wannan kai waye baka yancin kaje kai kai kana da yancin da zaka je kai izala kai wahabiya ko kai wata salafiya su ne ba su da yancin su yi nasu shi'ancin ko shi'a ɗin ba su wasu da ikon su yi me laifin yanzu a cikin maganganun ka kaf da ka faɗa Allah ya tsine wanda ba son sahabban manzon Allah Allah ya tsine wanda ba son sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko baka lissafa cewa Allah ya tsine ma wanda yake kin sayyidina Ali ba baka faɗo nan ba baka faɗi cewa Allah ya tsine ma wanda baya son ahalin gidan annabi ba baka faɗa ba baka faɗi cewa Allah ya tsine wa wanda baya son iyayen annabi ba duk baka faɗa ba duk baka faɗa ba amma ka ce Allah ya tsine sayyidina wanda baya son sayyidina abokai, wanda baya son sayyidina wanda baya son kaza wanda baya son kaza ka lissafa sahabbai ɗaiɗaikun su sannan kayan jam'i sannan kuma amma baka tabbatar da matsayin alimati rasulullahi da matsayin iyayen gidan manzan Allah da matsayin kanshi annabin ku a wajen ku duk baka faɗi wannan ba saboda san rai da san zuciya ku da ba kwa san wannan ya tabbata ƙararar dayan ku ba kwa san ahalin gidan manzan Allah ba ku san sayyidina Ali ba ku san sayyidina Fatima Zara ba ku san sayyidina Alhassan ba ku san sayyidina al su kuma shi'a saboda su sun bibita kuma wannan shine aqidar mu sun fifita 'ya'yan gidan annabi akan kowa amma zagin sahabbai sai dina abubakar waɗannan mutane ne masu daraja masu kima wannan kuskure ne mu a nan ba ma tare da su amma a wajen kambama da girmama 'ya'yan gidan maza Allah wannan kam sai iya inda ƙarfin mu ya tsaya muna tare da su ɗari bisa ɗari saboda ka lissafa mutane da yawa baka lissafa wanda bai saba faɗo nan wannan ba ko sai dina Aliyu su ba sabon maza Allah bane ko darajar aka fi su ko girman aka fi su ko ɗaukakan aka fi su ko matsayin aka fi su saboda haka kuma akwai wanda ba kwa so su ma suna ganin a fahimtar su wannan kuma fahimta ce wanda suke tafiya akan kuskure to amma irin wannan tsinon akan wani dalili Allah ya lalata su Allah ya Allah wanda annabi ya ce ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru laifin me suka maka me suka tare maka ko da kuke tura iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wani guri daban ba aljanna ba wa ya tsine muku ko da kuke faɗin kuke faɗin abubuwan da kuke faɗa kan alibaiti baiti da irin sayyidina alhasan da sayyidina wa ya tsine muku Allah ku ka mutane ku ka mutane lafiya da zaman lafiya ku ka mutane lafiya duk mutumin da ya dangana kanshi a matsayin malami ba ba komai ne ma ya kamata duk abin da kaji kai magana a kai ba in nasiha zaka musu ka musu nasiha menene ne tsinuwa ka musu nasiha in suna tafiya kan wani fahimta ka musu nasiha yi musu nasiha ka musu nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo ya tafi kullum a cikin nasiha yake har yake cewa wannan addini gaba ɗayan ta nasiha ce addini wa nasiha tu wannan addini gaba ɗayan ta nasiha ne kai ka zo kana ta tsirewa musu akan wani dalili me suka yi ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni a baiti da ya zama dan wuta sau <laughs> ah, kun ji abin da wannan dan gidan rawan yake faɗa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni sai ce wai a baiti ɗaya ya zama ɗan wuta su uku baiti daya to magana biyu ce guda biyu ko zan yi a gaggauce magana da zan yi na farko shine da ya ce mishi dan wutan nan wutan na gidansu ne ku ne fa in an yi magana ku ce yan ɗariƙa suna rabon aljanna ok ashe kuma kuna rabon wuta kenan kuma kuna rabon wuta su yan ɗariƙa idan da gaske ne ƙagen da kuke musu ya tabbata su suna raba aljanna ku kuma kuna rabon wuta ku kuna rabon wuta to kuma kaga kowa yana raba abu kayan gidansu ne su yanda riga su raba aljanna suna fatan su mutu Allah ya saka su aljanna ya saka duk wanda ya cancance shiga aljanna a sashi aljanna ku kuma kuna raba wuta saboda dama wutan kayan gidanku ne ba ku isa dama ku raba aljannan ba kuna raba wuta saboda ita wuta kayan gidanku ne shi yasa kuke raba ta mutum ya ce ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni kun yi dariya kun ci abaiti daya zama dan wuta saboda su suna rabon aljanna ko kuna rabon wuta saboda kun the same kuna ɗaya da su sai magana ta biyu a ah, wannan mai mawaƙin da ya wannan kasida cewa ya muhammadu ka kula da ni wai wani muhammadu ake kira ne ya ce ya ce ya kira sunanka ko ya kira sunan malaminka ko ya kira sunan malamin malaminka ya san bai kira sunan ibn taymiya ba bai kira dan gidan abdul wahab ba bai kira bin baz ba bai kira albani ba bai kira su usaimin ba saboda sun su waɗannan karkacen banza ne ba abin da za su bashi ba abin da za su bashi idan shi bai ba su ba ma su ba za su bashi ba dan ba za su bashi bai kira su ba sai ya kira wani jigo wani bango wanda halitta ba wai mutum ɗaya ma duk halittu sun ta'allaka da shi ne sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun ta'allaka da shi ne kuma a gurin su ake nema duk da dai kun ce ba a nema a wajen manzo Allah mu riga mu wuce wannan amma idan ba nema wajen manzo Allah a gun waza nema idan cewa fa annabi ya kula da shi wallahi duk wanda annabi bai kula da shi ba wallahi tallahi ya mutu zai shiga a cikin masoya ka sa da ni idan annabi bai rattaba sunanka a cikin masoyinsa ba wallahi wuta za ka shiga kabiru wallahi wuta za ka je kuma lallai tunda ka nuna baka cikin wannan zirin baka cikin wannan zai kula ina duba wani abu a Facebook sai na ga rubutun wannan dalibin da jaki ne da goma suna kama wai yan shiya su rubuta ka ce mu ya Hussein sai yake cewa ai Husainin ma shi ma ta kansa yake sai ina Husaini ta kansa yake shi ne sa wannan nafsi nafsi din a ƙasa ma'ana Husaini ba zai ceto ba kuma Usaini bai kai ma a ce shi ya yi ceto ba bari a yi kama kafa da shi ai ma'anan ka cece mu ya Usain suna kama kafa ne alfarman su suna da wani alfarma suna da wani matsayi a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna samari shugabannin samari na gidan aljanna da shi da dan uwansa sayyida shababi ahlil janna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to kuma mutane da yawa za su yi ceto hatta su ma alil baiti za su yi ceto mutane da yawa za su yi ceto hadisi ya tabbata manzo Allah zai yi ceto ya faɗa wasu sahabbai irin su sayyidina Usman da su ceto mutanen su ceto a fagen tashin kiyama suna da yawa amma jinin mazala ne ba zai yi ba to amma su a cikin littafin su al doriya sun tabbatar da cewa ibnu taymiya zai yi ceto har suke cewa wa arju bihi gufrana zallata musnidi Allah ina roko saboda albarkacin ibnu taymiya ka gafarta min zunubai zunubi na sannan sai ya ce da ibn taymiya wa aj'aluhu li fil ma'adi zakhiratan na tanadi ibn taymiya ya zama min wani tattali wanda a afuzu bihi da ibn taymiya zan rabauta min kadidihi alwadi daga cikin manya-manyan masifu da za su taso ran tashin kiyama da ibn taymiya zan kama kafa ibn taymiya zai yi ceto kai shi ma ibn taymiya ba wai wanda ma suke a kabari ma ibn taymiya ya je ya samu ana yi ma wasu azaba a kabari ana musu ana ma wasu azaba an hana su ruwa ibnu taymiya sai je samo su nazalta ala ahli al-maqabir rahmatun fa anqaztahum min zulmati zulmi wa zama ibnu taymiya da yaje aka binne shi a kabarin da aka binne shi sai je tadda ana zaluntar su sai ibnu taymiya sai ya tsamo su min zulmati zulmi daga duhun zalunci ibnu taymiya yana iya tsamo wanda ake musu azaba daga duhun zalunci min zulmati zulmi to wai wai idan mutum ya mutu wato waye ke dama ana so waye waye ke nan mai yin zaluncin nan waye ke yin zalunci idan mutum ya mutu al'amarin sai na gurin waye al'amarin sai na koma zuwa ga Allah ko akwai wani dan adam zai tasiri akan wanda ya mutu to ibnu taymiya ya samu Allah yana zaluntar su ya kwato su fa an kasta sai tsamo su min zulmati zulmi daga duhun zalunci wanda ma da ma kishirwar da suke ciki ibnu taimiyya an tattare shi zai yi ceto ana kamun kafa a samu albarkar ibnu taimiyya amma sai gina husaini jinin manzo Allah to kai ne sauraron karatu ga jinin manzo Allah sai gina husaini ga ibnu taimiyya waye kake so cece karanta shi kiyama shi ibnu taimiyya shi zai yi ceto ne ma shi ibnu taimiyya zai ceto amma sai jina Hassan ko sai gina Husaini alhamdulillah in dai annabi zai ceto magana ya kare in dai annabi zai ceto magana ya kare su ma za su yi ceto in dai annabi zai ceto saboda in annabi ya ceto ai kamar su ne ba kai ceto bare ma kuma za su arzikin su da alfarman su ya wuce haka saboda ku masu ji ga ibnu taymiya ga jinin mazalla ku dauki ɗaya kawai 'yan shi'a Allah ka ɗaya musu albarka Allah ka tsina mai 'yan shi'a Allah ka lalata su Allah shi ka musu bala'i Allah bala'in gabas da na kudu da na yamma da na arewa Allah ka haɗo shi ka ɗaba 'yan shi'a Allah ka lalata 'yan shi'a duk maƙin abubakar Allah ka halaka shi duk maƙin umar Allah ka halaka shi duk maƙin usman Allah ka halaka shi maƙin nana aisha Allah ka halaka shi maƙin hafsa Allah ka halaka shi duk wanda bai son sabai Allah ka halaka shi wanda bai son matan manzo Allah Allah ka halaka shi أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa na cikaro da bidiyon wannan malami inda yake ta wannan addu'o'i Allah ya yi kaza da ya shiya Allah ya ɗebe musu albarka Allah ya ɗaiɗaita su Allah ya yi kaza na farko wannan abin da ya yi ba daidai ba ne kwata-kwata ba daidai ba ne wannan baya kan addinin musulunci shin na farko shi musulmi a koda yaushe abin da yake dubawa madubinsa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da surin su Abdullahi bin Ubaidu ibn Salul wanda su waɗannan Abdullahi dan Ubaidu dan Salul annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa munafiki ne da shi da jama'ansa Allah ya tabbatar wa annabi haka amma ba inda aka samu saboda ya riga ya raba kanshi cewa shi musulmi ne ba inda aka samu annabi ya fito ya la'ance shi babu ba a taba samu ba babu sannan sai na abubakar ba mu taba jin inda ya fito yake la'antan wani mai sallah ba duk mutumin fa da yake faɗin la ilaha illallah ba fa karamin mutum ba ne. duk mutumin da yake la ilaha illallah yake khamsu salawat yake azumi yake zakka yake duk abin da ake yi wannan fa wannan fa ba wai yana da girma a wajen Allah amma duk waɗannan addu'a na menene wannan menene suka yi menene laifin su su waɗannan 'yan shi'an ne ni kam su wai kamar yadda ya ce duk wanda baya san sayyidina abubakar baya san sayyidina umar baya san sayyidina hafsa da sayyidina aisha a lallai da kuma sabon mazala kamar da ya lissafo to abin da yake faruwa shine shin duka yan shiyan ne suke da irin wannan a gidan duka ne suke yi duka ne suke zagin sayyidina abubakar zagin sayyidina abubakar zagin sayyidina umar zagin sayyidina sayyidina hafsa zagin wannan kuskure ne kuskure ne in ko mutum Allah ya shi da wannan to wannan abin da kai ba shine ake yi ba ba shine ake yi ba in suna yin shi'a kake musu kake musu sino kai waye baka dama a ina ne ka samu lasisi naka na ka je kai wahabiya a ina ka samu lasisin wannan kai waye baka yancin ka je kai kai kana da yancin da zaka je kai izala kai wahabiya wa kai ko kai wata salafiya su ne ba su da yancin su yi nasu shi'ancin ko shi'a din ba su ba su da ikon su yi me laifin su yanzu a cikin maganganun ka kaf da ka faɗa Allah ya tsine wanda ba ya son sahabban manzon Allah Allah ya tsine wanda ba ya son sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko baka lissafa cewa Allah ya tsine ma wanda yake kin sayyidina Ali ba baka faɗo nan ba baka faɗi cewa Allah ya tsine ma wanda baya son ahalin gidan annabi ba baka faɗa ba baka faɗi cewa Allah ya tsine wa wanda baya son iyayen annabi ba duk baka faɗa ba duk baka faɗa ba amma ka ce Allah ya tsine sayyidina wanda ba san sayyidina Abubakar wanda ba san sayyidina wanda ba san kaza wanda ba san kaza ka lissafa sahabbai kun su sannan kayan jami'i sannan kuma amma baka tabbatar da matsayin alibaiti rasulullahi da matsayin iyayen gidan manzan Allah da matsayin kanshi annabin ku a wajen ku duk baka faɗi wannan ba saboda san rai da san zuciya ku da ba kwa san wannan ya tabbata ƙararar dewan ku ba kwa san ahalin gidan manzan Allah ba ku san sayyidina Ali ba ku san sayyidina Fatima zara ba ku san sai al alasan ba ku san sai al alhusaini su kuma shi'a saboda su sun fifita kuma wannan shine aqidar mu sun fifita 'ya'yan gidan annabi akan kowa amma zagin sahabbai sai dina abubakar waɗannan mutane ne masu daraja masu kima wannan kuskure ne mu anan ba ma tare da su amma a wajen kambama da girmama ƴaƴan gidan maza Allah wannan kam sai iya inda ƙarfin mu ya tsaya muna tare da su ɗari bisa ɗari saura ka lissafa mutane da yawa ba ka lissafa wanda me yasa ba ka nan wannan ba ko sai jina aliyu su ba sabon manzo Allah bane ko darajar aka fi su ko girman aka fi su ko ɗaukakan aka fi su ko matsayin aka fi su saboda haka kuma akwai wanda ba kwa so su ma suna ganin a fahimtar su wannan kuma fahimta ce wanda cike tafiya akan kuskure to amma irin wannan a kan wani dalili Allah ya lalata su Allah ya Allah wanda annabi ya ce ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru laifin me suka maka me suka tare maka ko da kuke tura iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wani guri daban ba aljanna ba wa ya tsine muku ko da kuke faɗin kuke faɗin abubuwan da kuke faɗa kan Ali baiti da irin sayyidina Alhassan da sayyidina wa ya tsine muku Allah ku kawo mutane ku mutane lafiya da zaman lafiya ku mutane lafiya duk mutumin da ya dangana kanshi a matsayin malami ba ba komai ne ma ya kamata duk abin da ka ji kai magana a kai ba in nasiha za ka musu ka musu nasiha da menene ne tsinuwa ka musu nasiha in suna tafiya akan wani fahimta ka musu nasiha yi musu nasiha ka musu nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo ya tafi kullun a cikin nasiha yake har yake cewa wannan addini gaba ɗayan ta nasiha ce addini wannan nasiha wannan addini gaba ɗayan da nasiya ne kai ka zo kana ta wa musu akan wani dalili me suka yi ya